السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا درن أكوغا وطن رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا دريه دودا تلاتين دبكوي domin ci gaba da karatu na tafsirul ƙura'an a wannan masallaci masjidin ƙura'an gabanin haka muna yin ta'aziyya ga junanmu gaba da rashin ɗan'uwanmu barista rahimahullah da Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya karbi kyawun ayyukansa wanda ya aikata don uwa barista Allah ya masa wata baiwa ah, wadda baiwa ce mai girma kwarai da gaske ah, ita ce baiwa ta haƙuri Allah ya masa baiwar haƙuri Allah ya bashi wannan ni'ima ta haƙuri to muna fatan uh, Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan baiwa da ya yi masa ta haƙuri wajen saka masa da mafi kyawun sakamako abu na gaba ina mai wa uwa haƙuri a sakamakon eh, sun saba sauraron karatun eh, mara isa hafizahullah sun saba jin ilimi bayanai na ilimi da kuma salo mai kyau wajen wa'azi da kuma wasu ababe da dama na baiwa da Allah subhanahu wataala yayi masa waɗanda ni ba da su don haka eh, karku ga na zauna kan kujerarsa ko tsammaci ko zaci eh, za ku ji karatu irin da shi malam isa hafizahullah wannan dan uwanku ne almajiri almajirin ba na ƙasa sosai da sosai don haka a bar wurin haka babu karatun da aka saba gabatarwa da shi da aka ce gwada dai zo mu haɗu mu ƙarar da junanmu ɗan abin da ɗan sani in faɗa kai ma abin da ka sani ka faɗa wancan ma ya faɗa to sai mu haɗu sai mu tayi da tafsirin gaba ɗaya ah, muna fatan ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da dukkan abin da za mu yi ya zama na mun yi domin sa, subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake zukatanmu daga riya da kuma sum'a Allah kuma ya fi mana laifukanmu ayyukanmu kuma kyawawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen aikata su to ya karbe su kamar yadda ah, a sheikh al-uthaymin hafizahullah yake cewa za a ɗora daga inda shi malam isa hafizullah ya tsaya wato daga cikin uh, suratul ma'ida sura ta biyar uh, aya ta hamsin da hudu daga kan wannan aya din za a tashi insha Allah لا يستمع العليم يشاء والله واسع عليم bayan Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da bayani a ayoyin da suka gabata gabanin ita wannan aya bayanin da ya kunshi hani game da masu imani na suruki yahudawa da kiristoci a matsayin ababen kauna a matsayin ababen jibintawa al'amari a matsayin abokanan tafiya cikin komi da komi cewa dukkan wanda ya aikata wannan abin da Allah ya hana na rigar su kafirai a matsayin ababen jibinta a matsayin ababen ƙauna, ƙaunar da take hukunta biyayya ta sau da ƙafa, to shi ma ya zanto daga cikinsu to sai Allah ya biyo baya da ita wannan aya da bayani kuma kan abin da ya shafi arridda wato shi ne samuwar kafirci bayan musulunci bayan mutum ya zanto musulmi mabiyin Allah mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai tabbatar da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na shari'a to daga baya kuma sai ya juya baya ya yi watsi da wannan abin ta fuskoki guda biyu ta fuskar aljuhud wato musawa karyatawa ja'in ja ko kuma ta fuskar alistikibar girman kai waɗannan ababe guda biyu da su ne al-ridda take tabbata dukkan wasu ababe da al malamai na fikihu suke bayani to suna koma zuwa ga waɗannan ababen guda biyu su ne aljihudu wal istikbar dangane da bayani kan abin da ya shafi al-ridda to nuni kan cewa ah, jibintan lamarin kafirai da tarewa da komawa zuwa gare su to wannan yana bayuwa zuwa ga samuwar ridda abin nufi mutum ya bar addini bayan da ya zanto kan addini da wannan shi ya bayu a Allah subhanahu Ta'ala ya biyo baya da ita wannan aya bacin harin da ya kan jibinta su kawai domin nuni kan cewa jibinta su tana bayuwa zuwa ga wato samuwar ridda fita daga musulunci bayan da an zanto a cikinsa kamar yadda al'allamatul alusi rahimahullah cikin ruhul ma'ani ya yi dubi zuwa ga haka haka al'allama ibn ashur rahimahullah shi ma yin zuwa gaka cikin at-tahrir wa tanwir dan haka a waccan aya sai Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin dukkan wanda ya jibince su ya rike su a matsayin ababen jibintawa al'amuransu da komawa zuwa gare su daga cikin ku masu imani da aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya to fa innahu minhum to lalle shi ma ya zanto daga cikin susuwa su al-yahud wan nasara su kafirai to da aka sai Allah ya ka batir ridda domin nuni kan cewa hakan yana bayuwa zuwa ga mutum ya ma bar addini in ma yana sane ko kuma baya sani. kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud da musnadin imami ahmad bin hanbal bi sinadin hasan hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum Ah, dukkan wanda ya kamanceceniya da wasu mutane to shi ba ya zanto daga cikinsu idan abin da ya kamanceceniya da su abin wanda yake na kafirci to ya zanto shi ma a wannan layi idan abin wanda yake ba na kafirci ba to ya zanto a wannan layi to shi da Allah sai biyo baya da jan kunne da kuma gargadi da kuma nuni akan cewa ko da an juyawa shi Allah subhanahu wataala baya da fuskar an koma ana jibintar kafirai maimakon jibintar Allah maimakon jibintar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maimakon jibintar shiriyar da shi annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya zo da ita alquran was sunna littafin alqur'ani da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai aka koma jibintar ababen da suke kishiyoyin Allah ne da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma shiriyar da shi annabi Muhammad din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da ita da wannan ba zai cutar da Allah komai ba Allah zai iya samar da wasu bayin wanda za su bi shi sau da kafa waɗanda za su gasganta gasgantawa ta gaskiya ba tare da ja baya ba ko waiwaye ah, saboda haka wannan bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi domin amfanin kanku ba wai don wani amfani na komawa zuwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala don amfanin kanku don kuɓutar da kanku don samun riba da dacewa da dukkanin alkhairi da kanku ba abin za ku ƙara Allah da shi idan kun kun juya baya to ba ku tuci Allah da komi ba zai samar da wasu wanda ba za su juya baya din ba to abinda ita wannan aya a dunkule take nuni zuwa gare shi shi ne Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annai Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam suka yi imani da abinda shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo da shi na shari'a من يرتد منكم عن ديني dukkan wanda ya juya baya daga cikinku ga addininsa ga addininsa da yake kai na musulunci sai ya juya baya ya yi ridda ya bar addinin na musulunci wanda yake kai ya koma kishiyarsa ne kafirci fasofa ya ati labu bi da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum waɗanda Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ƙaunarsu suna ƙaunarsa azillatin alal mu'minin masu bayyana da tausayi da jin kai da kaskantar da kai ga 'yan uwansu masu imani a'izzatin 'alal kafirin masu bayyanar da waya da isa da nuna rinjaye kan waɗanda suke masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala yujahiduna fi sabilillah suna yin yaƙi da gwagwarmaya cikin yada tafarkin Allah a ban kasa wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai yin zargi dangane da wannan kokari da suke na yada addinin Allah subhanahu wataala zargin mai zargi bai firgita su sukan mai suka bai sa su ja da baya su karaya sai dai ma ya kara musu ƙarfi, ya kara sa su jajirce su tsaya tsayuwa ta gaske wajen ganin cewa sun isar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda suka sami ikon isar da shi zalika fadlullahi wancan abin da aka ambata na ƙaunar Allah gare su na kaunar su ga Allah na risinawa da kaskantar da kai da suke ga 'yan uwansu masu imani na bayyanar da buwaya da nuna rinjaye da nuna isa ga kafirai na yin jihadi cikin yada tabarkin Allah a ban ƙasa rashin tsoron zargin mai zargi waɗannan ababen fafdullahi falala ce ta Allah subhanahu wataala yu'tihi man yasha wadda Allah subhanahu yana bayar da ita wannan falala ga wanda yake so cikin bayinsa sai ya bashi don haka shi yasa ba kowa ke samu ba wallahu wasi'un alim kuma Allah subhanahu wata'ala mai yalwa ne cikin abin da ya shafi ni'imominsa da falalolinsa da kuma komi da komi da haka yakan ba da falala ga wane sai hana wane yakan yi kaza ga wane sai hana wane alim kuma mai yalwa ilimi ne wato iliminsa ya ga mai komi da komi don haka babu wani abu da yake boyuwa gare shi saboda cikar iliminsa wannan shi ya bayu yake aje kowane abu inda ya dace sai ya ga ya bai wani kaza bai ba wani ba to saboda ilimin da yake da shi subhanahu wata'ala ya san wane to ya dace da wannan kaza wane bai dace da wannan kaza din ba saboda kuma nuni akan cewa komai din nasa ne subhanahu wata'ala da aka yi kan rabawa ga suwa ne ya kuma hana suwa ne to Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ayar da batun imani cewa ya ayyuhal ladina amin a nan Allah ya yi amfani bi harfin nida ya ayyuhal lazina amanu sannan kuma sai ya kawo sifa sifatul iman bai ce ya ku suwa na ba sai ce ya ku waɗanda suka yi imani domin babu wata sifa a matsayinka na musulmi da ka siffanta da ita wadda take mafi girma mafi daraja mafi ɗaukakuwa irin sifa ta imani to da haka Allah yake kiran masu imani da wannan sifa din domin girmamawa da kuma nuna matsayinsu da darajarsu wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma domin ba su shaida kan cewa imanin nasu karɓaɓɓe ne wato Allah ya karɓa don haka ma ya kiraye su da cewa masu imani domin su gamsu su samu nutsuwa ah, wajen jajircewa ta fuskar aiwatar da dukkan abin da imani yake hukuntawa na aiwatar da shi a sakamakon mai Allah ya ba su labari ya gaya musu ya karanta musu cewa imanin nasu ya karba don haka ma ya kira su da masu imani to idan aka ce imani al'iman idan aka ce al'iman fil wato shine tabbatar da abu tare da risinawa da gazgantawa wannan shine al-iman fil lugha daukan al-iman fil lugha da cewa at-tasdiq hada ghalat wannan kuskure ne kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayi bayani akan haka littafinsa kitabul iman wanda yana cikin majmu'ul fatawa da haka idan ka ce al'iman shine ka tabbatar da abu tare da risinawa ga shi abin da kuma gasganta shi to amma idan Allah ya ce imani kamar da ya ce anan ya ku waɗanda suka yi imani to me yake nufi shine imani da samuwar Allah subhanahu wata'ala imani da cewa Allah shi ne abin bauta ɗaya-ɗaya wanda ya cancanta ba shi da wani abokin tarayya imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da komi da komi halittu gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikonsa subhanahu wata'ala rayuwa mutuwa arziki talauci lafiya rashin lafiya da dukkanin ababe gaba daya suna karkashin iko na shi Allah subhanahu wata'ala sannan imani da abin da ya shafi sunaye waɗanda Allah ya baiwa kansa ko annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata su a matsayin cewa sunaye ne ga Allah da kuma sifofi da Allah ya baiwa kansa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata a matsayin cewa waɗannan sifofin sifofi ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai yadda da gamsuwa cewa annabi Muhammad annabin Allah ne manzon Allah da binsa sau da kafa sannan da ragowar manzanni da annabawa na Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya ambaci sunayensu da ma wanda bai ambata ba dukkan yadda ka gamsu cewa manzannin Allah ne annabawan Allah ne subhanahu da kuma dukkanin littattafan da Allah ya saukar har zuwa littafin ƙarshe shine littafin alkur'an ka yadda ka gamsu cewa dukkan su littattafai ne daga Allah subhanahu wataala wadanda Allah ya ambaci sunayensu da ma wanda bai ambata ba da kuma yadda da gamsuwa da cewa lalle Allah yana da mala'iku mala'ikun waɗanda ya ambaci sunayensu ko wanda bai ambata ba waɗanda manzo Allah ya ambaci sunayensu cikin hadisi ko wanda bai ambata ba gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan mala'iku na Allah ka yadda ka gamsu cewa lalle akwai su sannan kuma ka gamsu cewa akwai wani yini na ƙarshe shi da yinin alƙiyama yin da za a tara bayi gaba ɗaya gabanin Allah subhanahu wa don me domin bayyana ayyukansu dan a basu sakamako na ayyukan nasu sannan kuma da yadda da gamsuwa da abin da ya shafi kaddara dukkan abin da Allah ya hukunta ma na kaddara wani abin alkhairi ne ko sharri ne ka yadda ka gamsu cewa daga wurin Allah subhanahu wataala yake to waɗannan ababen su ne mai imani kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul nisa sura ta hudu yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida mun samu ababe nawa ababe guda biyar saura kaddara sai ka koma suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kaga mun samu arkanul imani sitta rukunan imani guda shida wanda su imani kamar yadda ya tabbata kuma hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin ah, sahih al-bukhari kitab iman da sahihi muslim kitab iman يا ذات حديث عمر بن الخطاب آه، رضي الله عنه تهني الدنسة عبد الله بن عمر تكن صحيح مسلم كتاب الإيمان سنن أبي داود مسند الإمام أحمد بن حنبل جبريل عليه السلام يزويك وأني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبيوي يتنبيشكم ما الإسلام ما مسلمتي annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ya yayi bayani sannan sai ce mal iman me kuma imani sai maza Allah ce da shi an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah subhanahu wa ta'ala to idan waɗannan ababe sun samu to imani ya samu sannan shi wannan imani yana yana da fiska ta fiska tabbatuwarsa wannan fiska ita ce furtawa da baki sannan wa a zuci sannan aiki da gabbai sannan gamsuwa da cewa yana karuwa a sakamakon ayyukan fa'a yana raguwa a sakamakon ayyukan sabo wannan shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke kai al imanu qawlun wa i'tiqadun wa 'amalun yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah furtawa da barki sannan mai sannan kuma gabbai su aiwatar da abin da imani yake hukuntawa na aiki don haka Allah ya ce ka ce da su ƙul amanna billah وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كتيمني إيماني لله ka ce da su mun yi imani da Allah ka gabin al'imanu ƙauni sannan sai an samu mai ƙudurin kuma zuci Allah ce kalatil a'arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولن تؤمن قلوبهم sai zuciya ta kudirce sannan kuma aiki aiki shi yasa Allah yake hada imanin da aiki a wurare daban-daban cikin alkurani domin nuni kan cewa imanin tare yake da aiki Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أن أنبت إيمان ساكا ومن أيكيكم يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم بها خالدون يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا yace innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda domin nuni kan cewa imanin to tare ki da aiki sabanin aljahamiyya mabiya jaham bin safwan shi kuma ya ɗauko aƙida daga ja'ad bin dirham aljahamiyya su imani a wajen su al-ma'arifa al-ma'arifa ka san akwai Allah in dai kai da akwai Allah to magana ta riga ta gare ka zanto mai imani to kaga a bisa wannan ma'aunin a bisa wannan mi'iyar mi'iyar jahamiyu to kaga kafirai ba kenan ba batun cewa wani kafiri ne tunda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waya halicce su za su ce da kai Allah ne a kaga fir'auna shi ma babu tun cewa mai kafiri ne قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بسائر وإني لأظنك يا فرعون مفضورا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فرعون يا يد يا جمسا أكوي مي أكوي الله أشي إن سنين الله شيني إيماني كاكا فرعون ما ليس بكافر da bai zama kafiri ba to wannan kaga bata ne sai almurji'a su ne alkarramiyya mabiya muhammad bin karram su kuma al'iman indahum qawlu imani a wurinsu kawai kafurta in ka ce na yi imani da allah to magana ta riga ta gare kar kai komai komi za ka mutu shiga aljanna wajen alkarwamiya kaga wannan shi ma bata ne shi yasa al-imam abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin al-jami' al-ihkam al-qur'an a tafsirin surah al-baqara fadin Allah subhanahu wa ta'ala ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun imani da Allah da kuma yinin ƙarshe sai Allah ce su ba masu imani ba sai al-imam Abu Abdullah al-Qurtubi yake cewa cikin wannan akwai raddi kan al-karwaniyya masu cewa imani fada ne da baki ta yadda gashi a wannan aya Allah ya ce suna cewa mun yi imani kaga sun fada amma kuma a ƙarshen aya sai Allah ce ba su yi imani ba ce wannan raddi ne gare su sannan kuma sai murji'atul fuqaha to su suna ganin eh imani fadi ne da aiki to amma kuma sabo bai cutar da imani abin ne bike la yazidu wala yanqus eh bai karuwa bai raguwa wannan shi ma ba da dai bane abin da yake daidai shine imani faɗa ne kudiri ne aiki ne kuma yakan karuwa a sakamakon ayyukan ta'a yakan ragu a sakamakon ayyukan sabo shi yasa al-imam uh, abu abdullah al-bukhari cikin sahih al-bukhari kitab al-iman wanda shine kitab na biyu kitab uh, bada'il wahyi kitab al-iman ya kulla babuka wanda wannan babukan gaba ɗaya raddi ne kan al al-mu'tazila al-murji'a dai raddi ne gare su da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan imanin nan yana da rassa hadisi ya tabbata na abi hurairah radiyallahu an wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al bid'un wa sittuna shu'ba wannan lafazin al-imam bukhari cikin sahih bukhari imani ya da rassa 60 da doriya wal haya'u shu'batun min al-iman wanda kunya reshe ce daga cikin wannan rassa na imani رواية الإمام مسلم تكن سيد مسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إبادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إيمان ينا درسة دي إهرس بإن دورية ما في فللا ما في دوك كور آه، reshe cikin wannan rassa din shine faɗin la ilaha illallah reshen da yake kuma fi zantowa ƙasa daga cikin wannan rassa na imani shine gusar da dukkan wani abin cutarwa akan hanya kaya ce kwalba ce kusa ce menene yi kokari ka gusar da shi ka kau da shi sannan sai ce kunya reshe ce daga cikin rassa na ainihin imani a wata ruwaya ta al'imam muslim cikin sai muslim da al'imam bukhari cikin al'adabul mufrat cewa al'imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una shu'ba imaniya ya darasa 60 da doriya ko 70 da doriya an gane wannan nuni akan cewa rassan imanin suna da yawa kaga za mu ga a cikin rassan manzo Allah ya ambaci ne ya ambaci aiki ake ne ko ba ka ya ambaci aiki gusar da abin cutarwa ga hanya ba aiki ba aiki a ce kaga imani tare yake da aiki ke da haka al-imam uh, abubakar nilbehaki rahimahullah ya yi littafi shu'abul iman yake ka maka ayyuka ayyuka ayyuka ayyuka ayyuka ayyuka domin bayyana maka menene shu'abul imani rassa da imani su ne ayyukan kirki shi ne ya ayyuhan ladina amanu bangare na farko bangare na biyu sai Allah ce manyar tadda minkum an dini manyar tadda ah, wannan ita ce ƙira'a ta jumhurin ƙurra mafiya yawan malaman ƙira'a haka suka karanta manyar tadda sai zanto daga irtadda yartaddu riddatan akwai ƙira'a ta al'imam nafi da al'imam abdullahi ibn amir nishari wanda wannan kira'a ce saba'iyya da kuma al-imam abu ja'far daga cikin al-qurra al-ashara wanda kira'a ce ashariyya ta tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa man yartadit man yartadit sai zanto daga irtadada yartadidu irtidadan to al-irtidad da ar-ridda duk abu ɗaya ne wato shine juyawa ga barin musulunci da kuma komawa zuwa ga kafirci wato ka juyawa addinin musulunci baya bayan da ka zanto cikinsa ka koma zuwa kafirci to wannan shine ridda shine manyar tadid ah, manyar tadid saboda man shartiyya ta shiga an sami jazim da yace man shartiyya to da haka fi'ilin da ya biyo bayanta zai zama mai majazum to da haka sai aka sami kira'ar manyar tadid kira'ar ko manyar tadda saboda asali dalun ne guda biyu to sun haɗu da juna kowannen su kuma yakan iya karɓar sukuni to da sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya to sai aka samar da alharaka motsi to motsin da yake mafi sauki shine alfathatu a yi fataha to da haka sai aka yi fataha saboda an samu mai iltiqa'u sakinai sai da mana manyar tadda minkum addini gabarin addininsa wato yayi ridda ya juya baya amma cikin suratul baqara fadin Allah wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun nan babu sabani dukkan su sai karanta wa يرتد منكم عن دينه كل القراء qurra haka suka بصر ba to wannan anan Allah subhanahu wa yana nuni kenan akan samuwar ridda tun a lokacin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake nuna masa za a samu wanda za su bar addinin bayan sun karba kuma hakan ya tabbata shi yasa al-imam uh, abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an yake cewa gashi Allah ya bada labari game da yiwuwar samuwar ridda kuma hakan sai ya afku kamar yadda Allah ya bada labari ya ce wannan sai ya zama mu'ujiza ce ga alkur'ani kuma mu'ujiza ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam cewa qur'ani littafin Allah ne gaskiya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam annabin Allah ne gaskiya ne turo shi akai za ka aka sami riddaddu tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka zuwa lokacin abubakar radiyallahu an haka zuwa lokacin umar radiyallahu an haka abin zai ci gaba da gudana tun lokacin da manzon Allah yake nan an samu ƙabilu guda uku ƙabila ta banu mudulac su ma sun yi ridda a sakamakon bayyanar al'aswadul ansi shi ne abahalatu bin ka'ab akan ce masa al'ansi nisbatun ila ans ans ƙabilatun bil yaman ƙabila ce shi kuma dangantuwa zuwa kabila ne sunansa shine abhalat bin ka'ab yayi da'awar cewa shi ma annabi ne shi ma an turo shi kamar yadda aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka aka samu masu da suka yi da suke da cewa annabin ne suka bi shi wanda anan har ya samu dama ya sa aka kokori wato ma'aikata da manzan Allah ya turo zuwa ga yaman da sasanninta ƙarshe manzan Allah ya tura saƙo zuwa ga mu'adu bin jabal radiyallahu an a lokacin yana yaman kan a ɗauki mataki kan shi al'aswad al'ansu ƙarshe dai fairuz ad-dailami radiyallahu an ya masa kwantan bauna kamar yadda bahaushe yake faɗa sai ya kashe shi sai manzo Allah yake ba wa sahabbai labarin cewa an kashe shi a lokacin musulmai suka yi farin ciki kamar yadda yake kitabut tabaqat na ibnu sa'ad rahimahullah wanda ibnu hajar cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya kawo labarin rahimahullah sannan aka samu kabila ta banu hanifa a lokacin da musailima bin habib ya bayyana yi da'awa cewa shi ba annabi ana masa wahayi amma ya tura saƙo cewa daga manzan Allah zuwa ga manzan Allah annai Muhammad sassan ni ma manzo ne kamar da yake manzo ya yi wannan da'awar shi yasa ake ce masa musaylimatul kazzab duk inda aka amince suna an ce mai al-kazzab musaylima bi kasarin lam eh, karka ce eh, musaylima bin habib al-kazzab karshe shi ma wahashi ya kashe shi tare da taimakon abdullah بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين شيما يموت لا بارس يذنتو باب waɗanda kuma suka yarda suka bi shi wasu aka kakkashe su wasu kuma suka dawo kan turbar dare suka karbi shari'a sannan sai aka samu kabila ta banu asad sakamakon bayyana tulaihatu bin khuwailid shi ma ya da'awa cewa annabi ne da haka aka samu wasu suka bi shi ƙarshe dai khalid bin wali ya tinkare shi eh, ya karya lamarinsa ya fita a guje ya yi sham ƙarshe kuma ya dawo ya gyara musuluncinsa ya yi musulunci mai kyau na gaskiya Allah ya dace da shi da shirya bayan eh, rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka a lokacin abubakar siddiq radiyallahu an abdullahi bin usman shi ma haka aka samu kabilu suka yi ta ridda aka samu kabila ta banu fazara da kabila ta banu zaɓafan da kabila ta banu sulaim da kuma kabila ta banu yarbuwa da kuma kabila ta banu bakka bin wa'il da kuma kinda ita ma kabila ce da kuma wani bangare na kabila ta banu tamim ana aka sami sajah bintul munzir mace ce ita ma ta yi da cewa annabiya ce annabiya ce a farkon lamari har ma ta aure shi musailima al-kazzab ta aure shi wato kenan matar annabiya miji mai annabi to karshe ita ma lamarinta ya abin nan wasu suna cewa ita ma ta musulunta ta kyautata musuluncinta sannan a lokacin umar bin khattab nan ma aka samu banu ghassan banu ghassan su ma suka yi ridda nan shi ma umar bin khattab radiyallahu anhu yasa su a gaba har sai da aka rusa su idan to addinin Allah ya tabbata to shine Allah yake ba da labari cewa manyar manyar tadda minkum an dini dukkan wanda ya yi ridda daga cikin ku ga addininsa ma'ana ya bar addinin da yake kai na musulunci wanda shine addinin gaskiya ya koma kan addini wanda yake na kafirci hukuncin wanda ya ridda kuma shine kisa idan mutum ya yi ridda aka nemi ya tuba ki tuba aka kira wushi ya ki amsa kira to shine a kashe shi kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sahihi bukhari man baddala dinahu faqatulu dukkan wanda ya musanya addinin sa ku kashe shi kuma ya tabbata hadisin abdullahi bin mas'ud cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin aisha usman bin affan cikin sunani abi dawud musnad al-imam ahmad bin hanbal baya halatta zubar da jinin mutum musulmi sai ta kafofi na uku kaga daga ciki an ambaci mai wanda ya bar addinin sa yana mai rabuwa da jama'ar musulmi at-tariku li dinihi al-mufariqu al-jama'a wanda ya bar addinin sa yana mai rabuwa da jama'ar musulmi da wannan shi ma a kashe shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan labari ne Allah ya bayar kuma ƙarshe abin ya tabbata shi yasa katada bin di'ama bin katada sadusi rahimahullah ahadu tabi'in kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far at-Tabari bi isnadin hasan yake cewa dukkanin larabawa sun yi ridda sun bar addini sai dai ma'abota masallatai uku ya ce ahalul madina wa ahalu makka wa ahalul bahrain abdulkais ya ce waɗannan kawai su suke kan turba ta addini yace abubakar da siddiq radiyallahu an ya jajirce ya tsaya tsayin daka wajen yaƙasu suka ce mu za mu yi sallah ba za mu ba da zakka ba to ai yadda da wani bangare da kuma rashin yadda da wani bangare da shi ma mai ridda ne wanda ya da sallah bai da zakka ba kaga ya yi ta wani bangare ta bangaren rashin yadda da zakka ya yarda ta wannan bangaren Ya ce inda za su hana ni da baibayi to da sai na yaƙe su a kansa dukkan wanda ya raba tsakanin sallah da zakka zan yaƙe shi wanda asalin magana ta zo cikin ah, sahihul bukhari da sahih muslim har ma umar dan khattab ke ganin to ya zaka yi bacin ah, sun ce mun shaida babu wani abin bauta bisa canta sai Allah kuma lalle manzon Allah manzon Allah ne ko manzo Allah abin da yake kenan ya zaka yaƙe su akan haka yace lalle ko sai na yaƙe su domin zakka haƙƙin dukiya ne shi Umar bai riske ruwaya da take batun da cewa mai bacin shaidawa da Allah bacin shedawa da manzo Allah sai kuma mai sun tsaye da sallah sun bara zakka wanda ɗansa kuma Abdullah bin Umar ya yi riske wannan ruwayar ya rawaito ta tana cikin sahih bukhari da wannan ƙari. karshe abubakar da su ce wallahi da za su hana ni yar akuya wanda suka zanto suna bayar da ita a lokacin maza sai na yaƙe su akan wannan lafazin iqalan da bai bai wannan lafazi ne shadh da inganta yana cikin sahih muslim abinda ya inganta wanda yake mahfuz shine lafazin anaqan law mana'uni anaqan shi sai imam bukhari ma ya zabe shi amma iqalan shadh ne an gane ya ce to sai na yaƙe su to kuma hakan yi waɗanda allah su da shirya suka dawo wanda kuma suka zanto kan bata suka tabbata kan bata umar bin abdul aziz rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abu jafar al-tabari yake gaya wa muhammad bin ka'abin al-qurabi rahimahullah cewa wata aya ta hana ni bacci tsawon dare sai ya ce wata aya ce ya ce wannan ayar ta ya ayi wallazi na amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu komin ila akhir aya cewa ya kuɗa suka yi imani dukkan wanda ya ridda daga cikin ita to wajen to ya za a yi mai imani kuma ya zanto ya ridda bacin ya sami imani na gaskiya to wannan ayar tunani a kanta sai da na tafiyar da dare gaba daya sai muhammad bin ka'ab bin qurazi yake cewa a wannan ai tana batu ne kan shi wa gabanni na ƙurishawa wanda suka karɓi addinin dama bisa dore to za a samu wasu daga cikinsu za su yi ridda su bar gaskiya duk da yake wannan magana ce ga ta mai kyau amma isnadin bai inganta ba cikin isnadin akwai abdullahi bin ayyash wanda za'ifi ne akwai abu sahar shi ma za'ifi ne da haka isnadin bai inganta ba zuwa ga shi umar bin khattab amma dai malami suna ambatawa an nuna min cewa lokaci yayi to gobe sai mu tashi bangare na uku na aya insha Allah fa sofa ya'ti bi biqawli wa hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin